Hukumar kwallon kafa ta FIFA ta dakatar da 'yar tsaron gidan nan ta Super Falcons Ugo Njoku har na tsawon wasanni uku da za su buga nan gaba a sakamakon wani wasan keta da ta yi. A kuma caji 'yar wasan da ta biya kuɗi dala dubu uku a sakamakon samun ta da laifin ketar da aka yi. Kwamitin horaswa na FIFA ya tsaye da shawarar ne a bayan amfani da gwiwar hannu don Njoku ta yi a yayin da suke fafatawa tsakaninsu da Australia a wasan mata na cin kofin duniya na FIFA da ke gudana. Njoku ba za ta buga wasan ƙarshe na rukunin da Super Falcons za su buga da Amurka gobe talata in Allah ya kai mu ba. Ragowar wasannin kuwa sun ta'allaka ne akan in har Najeriya ta ci wasan na gobe. Ƙungiyar ta Falcons na buƙatar maki uku ne rak a wasan da za su buga da Amurka idan har suna so su wuce zuwa wasan kwata final.